Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To balle a yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashen yamma da ke cikin kungiyar tsaro ta NATO a kan rikicin Ukraine. Kasashen Misira da Kenya da Najeriya da Senegal da Afirka ta kudu da Tunisia su ne kasashen Afirka na farko da suka samu fasahar yin rigakafin mRNA daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Kana ɗaruruwan motocin dakon kaya sun toshe hanyar shiga babban birnin Canada inda suka yi tsayin daka suna bushe-bushe a jiya alhamis duk da 'yan sanda sun kama shugabannin masu zanga-zangar guda biyu kane suka yi barazanar tilasta kawo karshen zanga-zangar na makonni biyu a kan kin amincewa da dokokin covid-19 na kasar Shokanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa masu ruwa da tsakiya kan harkar mai da ma'adanai sun fara tsokaci kan rattaba hannu da kasashen Nijar da Najeriya da kuma Algeria suka yi akan yarjejeniyar farfado da ayyukan shimfiɗa bututun iskar gas daga Najeriya zuwa Algeria wanda zai ratsa ta Nijar. Ba za a iya ma lissafa abin da kasashen nan guda uku za su samu akan in wannan abin ya tabbata ba. In za a samu gas ya fito daga najeriya ya shigo ta nijar ya je hannu abin nan duk garuruwan da ke kan hanyar wannan wurin za su samu wutar lantarki a jihar ashanti da ke kasar ghana kuma al'umma ne suka fara koka kan fargabar tashin farashin kaji sakamakon bullar cutar mura tsuntsaye Eh, mu dai muna duba Allah dai abin da za mu za mu ce kawai kenan don yanda yake zuwan gare kai da kake sai biyu ni ina kallon ne dai da kai ka sai don yanda pricing ke zuwan nan nan dai da ni a ce azumi dai na san hanya ce wanda muke station 750 hanya ce 106 kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashen yamma da ke cikin kungiyar tsaro ta NATO akan rikicin Ukraine. Fadar White House ta ce shugaban zai sanar da shugabannin akan kokarin da Amurka ke yi na bin hanyar diplomasiya da kuma taladabtarwa. A jiya Alhamis Biden ya ce akwai yiwuwar Rasha za ta kai mamaya akan Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. muna da dalilin yarda cewa suna aikin yaudara ne domin su ba kansu uzuri su shiga kasar biden yana faɗa wa manema labarai a fadar white house ya ce ga dukkan alamu suna shiri su shiga ukraine suna so su kai wa ukraine hari ko da yake biden ya ce mai yiwuwa ne a samu mafita ta hanyar diflomasiyya wanda zai duba damuwar rasha game da makamai masu linzami da kuma atisayin sojojin nato a gabashin turai kungiyar kawancin ta yamma ta yi watsi da babbar bukatar rasha cewa kar nato ta yadda ta saka kasar ukraine ko wata kasar tsohuwar tarayyar soviet a cikinta daga bisani shi ma sakataren harkokin wajen amurka Antony blinken ya jaddada kalaman na biden yana faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa duniya za ta iya sa ran ganin rasha ta kai hari akan ukraine a cikin 'yan makonni masu zuwa. kana ya ce bayanan sirrin da aka tattara suna nuni da cewa rasha za ta shirya wata yaudara kafin ta kai harin kasashen Misira da kenya da najeriya da senegal da afirka ta kudu da kuma tunisia su ne kasashen afirka na farko da suka samu fasahar yin rigakafi na mrna daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who biyu a cikin rigakafin da ake amfani da su a duniya wurin yaƙi da covid-19 su ne mrna babban daraktan hukumar kiwon lafiyar dr tedros azanum Ghebreyesus shi ne ya sanar da ba da wannan fasahar a yau juma'a a birnin Brazil a wani taron kolin kungiyar tarayyar turai da ta tarayyar afirka fiye da kashi tamanin cikin 100 na al'ummar nahiyar afirka har yanzu ba samu kashi daya na allurar rigakafin covid-19 ba tedros ya ce yawancin wannan rashin adalcin ya samo asali ne sakamakon yadda samar da rigakafi a duniya baki daya ya fi mai da hankali akan wasu kasashe kalilan masu hannu da shuni in ji tedros cibiyar sa ido akan coronavirus ta jami'ar john hopkins ta ba da sanarwa da safiyar yau juma'a cewa an samu sama da miliyan 420 da kuma mutuwa kusan miliyan shida. cibiyar ta ce an yi allurar rigakafi biliyan goma da miliyan 300 Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan motocin dakon kaya sun toshe hanyar shiga babban birnin Kanada, inda suka yi tsayin daka suna bushe-bushe a jiya Alhamis. Duk da 'yan sanda sun kama wasu shugabannin masu zanga-zangar su biyu, kada suka yi barazanar tilasta kawo ƙarshen zanga-zangar ta makonni uku ta kin amincewa da dokokin COVID-19 na ƙasar Kanada. motar bas cike da 'yan sanda ne suka isa a kusa da majalisar dokoki a otawa kana ma'aikata sun daɗa kara katanga a kewaye da gine-ginen gwamnati 'yan sanda sun fara toshe wurare da dama da ake gudanar da hada-hada cikin birnin domin kare jama'a daga masu zanga-zangar wannan abu ya wuce gona da iri in ji shugaban 'yan sandan Otawa, steve bell ya ce ko shakka babu muhimmantu wurin kawo ƙarshen wannan zanga-zangar da ta saba wa doka 'yan sanda dai na ci gaba da tattaunawa da masu zanga-zangar ta yadda za su shawo kansu su koma gida in ji bell muna son wannan zanga-zangar ta zo ƙarshe cikin lumana amma bell ya ƙara da cewa idan har ba su bar wurin cikin lumana ba to mu kuma muna da shiri da muke yi an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu mu jamhuriyar Nijar da Najeriya da Algeria sun rataba hannu akan yarjejeniyar farfado da ayyukan shimfiɗa bututun iskar gas daga Najeriya zuwa Algeria wanda zai ratsa ta Nijar da nufin sayar da iskar gas a kasuwannin kasashen nahiyar Turai yayin da abin zai zama wata hanyar samar da kuɗaɗen shiga ga al'ummomin garuruwan da bututun zai ratsa. Wakilin murya Amurka ya mai Sulan Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani. L'objet de cette rencontre est la relance du grand projet de Gazoduc, Niger, Nigeria, Algérie. Ministan man fetur da makamashi na jamhuriyar Nijar Muhammad Sani Muhammadu kenan lokacin da suka rattaba hannu da takwarorinsa na Najeriya da na Algeria kan takardun yarjejeniyar farfado da ayyukan shimfiɗa bututun iskar gas ɗin da zai ratsa ƙasashen uku bayan da aka jingine wannan aiki a shekarun da suka gabata a bisa wasu dalilai. mahimmancin wannan kuduri ya sa gwamnatocin Nijar da Najeriya da Algeria sake jan ɗamara domin tabbatuwar wannan da mafarki na fara cin kasuwannin nahiyar Turai. Dr. Umar Faruk Ibrahim shine babban sakataren kungiyar kasashen Afirka masu arzikin mai da ma'adanai. Wato wannan abin an daɗe ana yi. fi sabilillah ya fi shekara kusan 20 ake ko wannan abin kamar tafiyan hawainiya ake aje a dawo aje a dawo ma abin nan amma dai alama yanzu shugabannin kasashen nan su mai da hankali suna son su ga cewa abin ne ya tabbata yanzu sun ci mai yarjejeniya har sun sa hannu muna fatan daga wannan za a ci gaba. Ministan albarkatun man fetur na Najeriya Timipre Silva ya jaddada cewa kasarsa ba za ta yi sanya ba wajen ganin wannan aiki ya kankama. From now we'll, the project all way to Kano which is Ya ce daga yanzu za mu yi duk iya don ganin mun shimfiɗa bututun da zai isa Kano daga nan ya kai bakin iyakarmu In ya so kuma bututun na Transaharian Gazodik daga Kano zai kama hanya zuwa gaba. Border of Nigeria to Algeria. an ya bayyana cewa idan aka kammala wannan aiki al'ummomin yankunan da bututun zai ratsa za su amfana da abubuwa da dama ba za a iya ma lissafa abin da kasashen nan guda uku za su samu akan in wannan abin ya tabbata ba in za a samu gas ya fito daga najeriya ya shigo ta niger ya je abin nan duk garuruwan da ke kan hanyar wannan wurin za su samu wutar lantarki za a iya abin nan akwai factories za a iya buɗe musu akwai abubuwa da yawa da za a ce sai an samu sannan za a za a saiwa yan waje a watan gobe ta tawagogin ministocin kasashen za su haɗu abuja domin ci gaba da tantaunawa akan wannan gagarumin aiki da ke buƙatar haɗin kai a tsakanin waɗannan ƙasashe uku sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da Sulamu Muni Barma ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. An buƙaci miliyoyin 'yan Birtaniya da su soke shirin bulaguro kano su kasance a cikin gida a ranar Juma'a a cikin fargaban tashin iska da tarkace mai yawa yayin da guguwa ta biyu a wannan mako ta yi sanadiyar ba da gargaɗin yanayi da ba kasafai aka saba bayarwa ba a faɗin kudancin Ingila. akwai yiwuwar guguwar yunis za ta yi barna mai yawa da kuma haddasa yanayi mai hadari tare da iska mai gudun kilomita 145 cikin sa'a guda a yankunan gabar teku a cewar ofishin hasashen yanayi na burtaniya ofishin hasashen yanayin ya yi gargadi mai karfi yana nuna hadari ga rayuwa da wannan guguwar za ta iya yi a yankunan kudu maso yammacin ingila tsakanin karfe bakwai na safe zuwa karfe goma sha biyu na rana kana a kudu maso gabashin ingila da kuma birnin london da karfe goma zuwa karfe uku na rana gwamnati ta shirya ta yi wata ganawa da hukumar kai agajin gaggawa a wani taro da yammacin yau juma'a domin tattaunawa akan batun guguwar hukumar kula da muhalli ta yi kashedi sau goma a kan yiwuwar samun ambaliya mai tsanani da alamun samun yanayi bai tattare da hadari ga rayuwar jama'a a ƙarshe ɗaya daga cikin mutane biyu da ke jagorantar kamfanin microsoft bill gates wanda ke aikin taimako ya gana da firaministan pakistan imran khan domin nuna yana sane da kokarin da ƙasar ke yi wurin yaƙi da shan inna a wannan ziyararsa ta farko zuwa pakistan gates ya nanata muhimmancin dakile cutar daga yaduwa zuwa makwabciya afghanistan kana a tsare nasarori da duniya ta samu akan wannan cuta pakistan da afghanistan su kaɗai ne kasashe biyu da suke ci gaba da fama da mummunar kwayoyin cutar shan inna mai gurgunta yara ko da yake an kwashe sama da shekara guda ba a samu wani da ya kamu da cutar ba a ƙasar pakistan sai dai gate ya yi gargaɗi cewa an gano kwayar cutar shan inna a cikin watan disamba a wani gwajin bahaya a lardin kibar patinkwa da ke kan iyaka da afghanistan inda ya jaddada muhimmancin pakistan ta ƙara azama wurin sa ido akan wannan cuta. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jihar Ashanti da ke kasar Ghana, al'umma sun fara kokawa bisa hasashen tashin farashin kaji sakamakon bullar cutar mura tsuntsaye. Kaji fiye da dubu talatin aka kashe a jihar Ashanti a baya-bayan nan sakamakon bullar cutar. wanda hakan ya saka masu kiwon kaji dakatar da kiwon kajin sallah na bana ga rahoton da wakilinmu hamza adam ya aiko mana daga kumasi a rahotannin baya-bayan nan sun ce barkewar murar tsuntsaye da ta yi sanadiyar kashe kaji da dangogin su fiye da dubu talatin a jihar ashanti a nan kasan ghana ka iya janyo matsalan karancin kajin sallah wannan ko zai sanya tashin farashin kaji abinda galibin makiyayan kaji domin kwai da naman su suka ce a wannan karo fa ba za su yi kiwon fararen kaji ba domin karamar sallah sun dai alakanta wannan matsalan bisa bullar cutar tare da tsadan abincin kajin na yi tattaki zuwa akulkin kajin malam salu muhammad mai kiwo kiwon kaji domin kwai tare da naman su a zangon a ciyasi. Tun lokacin da aka samu barkewar cuta na kaji, adadin kaji nawa kai hasara. Kusan dai sun kai kaji dari biyar from lokacin da ciwon ya shigo famu har zuwa yau. Na mun san ga yana ana tunkarar sallah. Akwai wani shirye-shirye kuke yi domin lokacin sallah ya kai ku sayar ma jama'a kaji. Oh, gaskiya dai da farko shi na doki ra'ayi kamar na yi kajin sallah amma har yau na magana wanga tucen ga yana cikin famu na don shi na dace ba zan yi kajin lokacin sallah ba don naje na doko lalla na yin samu matsala kai shi sa shekaran gaba zan yi kiwon kajin sallah ba. Kun sanar da hukumomi game da ainihin barkewar cutar. kumade dai sun san da zama don har yau ga ana nan ana yawo cikin fam ana kashe kajin da ya zama na ciwon ya shigo yanzu na ma maganan ga an waye nan kamar mutane sun bar aikin sansan saboda in ba kara da wani aiki daban da ke taimako ka wurin sin magunguna ba in zan faɗi ma maganin da na silin zuwa wurin 40 sun da ya wuce ba karamin kudi ba ne. Wani makiyayin kaji da ya bukaci da na sa sunansa na tarar da ya rufe a kurkin kajinsa saboda hatsarin da ya ce ya yi na mace-macen kajin sakamakon bullar cutar. Wata famuna min ya bi mun ce sai ka kwab ba kwan menin fa nan Sai dai kuna daga cikin abubuwa da ke sanya farin ciki a zukatan marasa galihu a lokacin bikin sallah shine a yanka kaza a ci tare da iyali. To ya talakawa suka ji da wannan hasashen tashin farashin kaji bisa bullar cutar? kasar eh, mu ne muna duba Allah dai abin da za mu za mu ce kawai kenan don yanda yake zuwa gare kai da kake sai biyu ni ina kallon dai dai da kai ka don yanda price shi ke zuwa nan nan dai da ni a ce azumi dai na san hanya ce wanda muke station 750 an ya ce 100 eh mu dai masai mu talaka a Ghana game da bandun farin kashi da aka ce za a kara gaskiya na Allah dai yare zai kai wani lokaci mu talaka mu za mu wahala na dai tuntubi malam Muhammad Jafaru dan kwabiya jami'i a sashen masu nazari akan abinci tare da kiwon dabbobi a hukumar hukumar kula da harkar abinci da noma tare da ma kiwon dabbobi a nan kasar Ghana a inda ya kada baki yana tabbatar mini da cewa shakka babu za a iya fuskantar tashin farashin fararen kaji musamman yayin karamar sallah amma ya bai wa makiyaya shawara. Abun da ke ciki yana yiwuwa lokacin sallan ya kai amma me sai da kajin bai da niyan sai da kajin da za su yi mai kwai ka gane matsala maganan yanzu ba fararen kaji jajjayen kajin kuma su kajin ba su yadda su sake su zo su bar a tsayar. to kaga dole she mu samu faraki kuma ya je mai ya je sama kazan 40 cd she ka zo sallah ya kai a ce muna wai 70 to in ka ce baka sai 70 cd ba ina za ka samu kazan ina yi ma masu kiwo ina taya su kuka cikin abun da muke ciki amma ina ba su shawaran cewa har in ma mai shi ka iya saboda kaga sallah na zuwa royalties kuwa suke ba da kujeran sallah to amma lalura ya zo mu masu cin broiler kuma mun iya mu ce a to tun da akwai layasin ba mun ci su haka nan hmm? saboda broiler in za mu ce dole dole dole shi dai broiler ba za mu same su adadin da muke nema ba fararen kaji yanzu haka muna ma da muke da su gari bane cikin wanga masarar da muke ba wanda zai yadda da risk kudin shi import wanga ka Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si gana. a gaida Hamza Adam Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Daga cikin ɗimbin matakan da hukumomin Amurka suka ɗauka na daƙile yaɗuwar cutar coronavirus akwai rufe makarantu kama daga na firamare har zuwa kan jami'o'i inda malamai suke koyar da ɗalibansu daga gida ta hanyar yanar gizo. cikin wace irin rawa 'yan afirka musamman ma 'yan najeriya ke takawa wajen tabbatar da makarantu na ci gaba da aiki ta yaya malaman suke aiwatar da ayyukansu waɗanne irin kalubale suke fuskanta sannan yaya wasu take a wannan yanayi na kulle a gida yayin da hukumomi suka ba da umarnin kowa ya zauna a gidan domin rage yaɗuwar cutar wacce aka wa lakabi da covid-19 a hukumance. Shirin duniyar Amurka na wannan mako ya samu bakuncin wani ɗan Najeriya da ke koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka. Sai ku kasance tare da mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Assalamu alaikum sunana Shamsuddini ni dan Najeriya ne ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai a ina kewan ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai yadda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani mai zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato work shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su su tambaye ni in ba su ansa abin kawai ya yi tsari gaskiya sosai sosai ba abin da ya canza abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su ya yi wannan ya yi signing in wato ya nuna cewa ya shigo ajin ni kuma sai dai in fara ba su jawabi gaskiya wannan tsari ya yi daɗi sosai kuma ya bani ya bani wannan ce for the first time na koya yadda zan iya koyar da ɗalibai ta yanar gizo-gizo gaskiya abin ya yi min tsari sosai yau na ba su wato eh, aikin wanda ake zuwa da shi gida wasu homework kenan yau za su gabatar mun da waƙoƙin hausa zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan alijita wato labarin duniya wanda ya tare da baba ali dan yana son waƙan sosai so dukansu gaba ɗaya za su gabatar da waƙan hausa da bari mu fara yeah hello class um, uh, i think the first person to start is uh, thomas so you start with your uh, presentation yeah I'm Shamsu. Uh, here is my song. I want you to really, yeah, okay, don't worry, don't worry, it's okay. Yeah, I think you're really doing a good work. It's just that, yes, uh, in the part of um, Baba Ali, Baba Ali was a little bit uh, faster. But um, yeah, To gaskiya kalubale da zan ce na ina fuskanta ko in ce na fuskanta a badi yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria ban taba sanin me ake yi ko ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanan gizo-gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dariya ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su za su ce min ai malam ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi saboda ba girman kai a nan in baka san abu ba za ka ce ma ɗalibi ya kai to ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma dai ba za a ba abu bane da za ka iya kai tsaye ɗaliban ma duk tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba. Malam Shamsuddini kenan ɗan Najeriya da ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia da ke nan Amurka. Yanzu a madadin shi bakon namu da Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu. A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe. ke salam biyo Hausa. hakika rikita rikita da ke faruwa tsakanin 'ya'yan jami'ar apc mai mulki a wasu jihohin ƙasar nan ba ku manta ba a shekara ta dubu biyu da sha biyar. daga ire-iren wannan matsaloli ne jam'iyyar pdp ta sha kayi don haka uwar jam'iyyar apc ta ƙasa da ta mike tsaye wajen shawo kan wannan matsalar da ke ƙara faɗaɗa a wasu jihohin tun kafin karamar magana ta zama babba sako na gaba ya fito ne daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ta ce salam biyo hausa don Allah ku bani dama in kira ga gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ne taimaka ya kai agajin gaggawa ma asibitin garin Balansi da ke karamar hukumar Bauchi ganin yadda asibitin ke bukatar gyara ta kowane fanni da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan mai girma gwamna. Sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya, ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa. daga dukkan alamu shigo da gurbataccen man fetur zuwa najeriya da kuma karancin man fetur da ake fuskanta a halin yanzu akwai zagon kasa ga gwamnati mai mulki duba da yadda zaben 2023 ya karato Sako daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce salam biyo ya hausa mai albarka fata na gari lamiri Allah ya sa samarwa 'yan sanda kyamara da gwamnatin Najeriya za ta yi domin kara inganta aikin ɗan sanda don samar da tsaro a ƙasa ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai sako daga Shehu Adamar Jau ya ce to an ce dai faɗan da babu kai a ciki yana da daɗin kallo saboda haka rikicin da ke faruwa jami'ar abc reshen jihar kano sai mu ce iya ruwa da kai kuma duk wanda ya iya allansa ya wanke mu dai mu iyaka kawai shine kallo Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Isu Suleiman Maɗatai da Magaram da Sunusi Maɗatai da Tasiu Unguwar Tudu da Hamidu Kalalabuwa Difa suka ce salam biyo Hausa gaskiya mu dai matakin shugaban faransa na maido rundunar sojinsu mu dai 'yan nijar ba ma goyon bayan hakan hatan allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu nijar da makwabtan mu. sako daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce ya hausa ku faɗawa mu na addinin islama cewa don girman allah da manzansa su kara zage dantse wajen yi wa kasar mu addu'an neman zaman lafiya tunda dai su ne magada annabawa domin wallahi tura ta kai bango saboda na fahimci waɗannan masifu da ke faruwa a ƙasar mu Najeriya kullum sai ƙara ta'azzara suke yi a ƙarshe ina addu'ar Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam madalla da wannan kuma muka zo ga mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. balle a takaice a yau juma'a ne shugaban amurka joe biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashen yamma da ke cikin kungiyar tsaro ta nato akan rikicin ukraine fadar white house ta ce shugaban zai sanar da shugabannin kokarin da amurka ke yi na bin hanyar diflomasiyya da kuma talladabtarwa a jiya alhamis biden ya ce akwai yiwuwar rasha za ta kai mamaya akan ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa muna da dalilin yarda cewa suna aikin yaudara ne domin su ba kansu uzuri su shiga kasar Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Kasashen Misra da Kenya da Najeriya da Senegal da Afirka ta kudu da kuma Tunisia su ne kasashen Afirka na farko da suka samu fasahar yin rigakafi na mRNA daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Biyu a cikin rigakafin da ake amfani da su a duniya wurin yaƙi da COVID-19 su ne mRNA. babban daraktan hukumar kiwon lafiyar dr tedros azanum gibriasus shi ne sanar da ba da wannan fasahar a yau juma'a a birnin brazil a wani taron kolin kungiyar tarayyar turai da ta tarayyar afirka fiye da kashi 80 cikin 100 na al'ummar nahiyar afirka har yanzu ba samu kashi daya na allurar rigakafin covid-19 ba ɗaruruwan motocin dakon kaya sun toshe hanyar shiga babban birnin Kanada inda suka yi tsayin daka suna bushe-bushe a jiya Alhamis duk da 'yan sanda sun kama wasu shagabannin masu zanga-zangar su biyu kana suka yi barazanar tilasta kawo karshen zanga-zangar ta makonni uku ta kin amincewa da dokokin covid-19 na ƙasar canada motar bas cike da 'yan sanda ne suka isa a kusa da majalisar dokoki a otawa Gane ma'aikata sun daɗa ƙara katanga a kewaye da gine-ginen gwamnati 'yan sanda sun fara toshe wurare da dama da ake gudanar da hada-hada cikin birnin domin kare jama'a daga masu zanga-zangar wannan abu ya wuce gona da iri in ji shugaban 'yan sandan ottawa steve bell to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin babu ya kuma bakeri da yake na gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta bada umarni kama injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara shirin mu na daren idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.